Maraba da zuwa farin jini TV. na subscribe sai kuma ka danna kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Bismillahir Rahim, mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan ƙayataccen shiri naku na taskar masoya inda muke karanta muku littafin babban goro wallafar Sumayya Abdulkadir. Idan mai sauraro na biyo da mu a shirinmu da ya gabata. Mun tsaya ne inda muka ce bayan safa ta gama duba mara lafiyan nata a hankali ya bude idanuwansa a kanta ya ce doctor akwai wani ciwon ta ɗauko da hanzari ta dube shi tana tambayar na menene kuma ya yi ƙasa da murya ya ce ciwon el ne dariya ce ta kama safa saboda yadda yi maganar kamar wani ƙaramin yaro Ba ta yawo ne ba sai ji ta yi ya cire gilashin idanta ya ce dubi kwayar ido na, doctor wallahi ciwon el ne ta yi murmushi ta ce allah ya maka magani damuwa nan ba mu da maganin wata cuta mai irin wannan sunan baya ga haƙori makogaro da kuma da shi watakila sai kuwa ƙasashen da suka ci gaba idan aka yi sa'a sai ka samu girgiza mata kai yayi cikin dariya ya ce alright shawarar ki ma bar dubawa ce doctor sannan ya ɗauki wayarta da ke kan teburinta kan ta ce komai ya zuba lambobinsa a ciki ya kira sannan ya yi seven ya miƙe ya rankwafa daidai kanta har suna iya jin hucin numfashin juna cikin sassanyar murya ya ce nasir ya kamu da soyayya don allah doctor ki taimake shi sannan ya juya cikin kuzari da sassarfa ya fice ya bar mata ofis din to anan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba Binsa ta yi da kallo tana murmushi har ya fice daga ofis din wannan shine ɗa namiji na uku da ta ji shi har cikin zuciyarta a yau kuma take addu'ar allah ya sa ka da shi ma ya kubuce mata kamar yadda ta rasa imam da zaharaddin bayan ta ɗanɗani wahalalliyar soyayyarsu mai wayar fita daga inda ta yi wa kanta muhalli a cikin zuciyar da ke cikin ƙirjinta har zuwa lokacin sa bai bar ofishinta ba ta sauke ido a hankali kan tilin files ɗin da ke gabanta wanda ke tantamar anya za ta iya ci gaba da duba su ba ta da wannan kuzarin sai ta tattara ta ture su gefe ta ɗauki wayarta ta kira dr garba bilal ta ce ya zo don allah ya taimaka mata za ta wuce gida ba ta jin daɗi ta tattara 'yan komatsanta ta jefa a jaka ta fice ko gabanta ma ba ta gani sosai mami sai ganinta kawai ta yi ta dawo da wuri ta ce ya na ganki yanzu ta ya yamutsa fuska ba na jin daɗi ne sosai mami mami ta ce to ki sha magani ki kwanta ki huta duk kika ga zaki iya ayi wannan aikin wahalar da har cikin dare ma baka tsira ba ta murmusa ta wuce ɗakinta ba ta ce komai ba a ranta ta ce allah na tuba idan ban yi aiki ba to me zan yi imam ya tafi ya bar ni bai yi min uzuri da ƙuruciyata ba bai ƙara waiwayo ni ba wanda ke nufin ya daina sona kenan ta yi juyi a lallausan gadonta ƙwalla ta cika idanuwanta tabbas duk wanda bai yi biyayya ga iyayensa ba yana tare da nadama yau shekarunta ashirin da bakwai babu aure to sai yaushe ko imam zai dawo ko za ta samu ya yafe mata ko za ta samu ya mai da ita ta goge kuskurenta na baya ko wani auren za ta yi ta mamanta cewa imam ya haramta a gare ta kwata-kwata a yanzu kam ta tabbatar soyayya aikin banza ce domin abu ce mai gushewa za ta iya gushewa a kowane lokaci kamar ba a yi ba ba kamar kauna ba musamman idan zuciya da gangar jiki suka samu abin da suke so amma banda albarkar iyaye Ga dai marwacin da ta yi biyayyar makwas da ita a ɗakin mijinta da ba soyayyar ce ta haɗa su ba, har sun fara tara zuri'a. Ina soyayyar da Zahardin ke mata. da ya kunshe matarsa a ɗaki ya manta da ita yake ba ta 'ya'ya daga jikinsa da ya yi mata alkawarin nata ne ita kaɗai miya ribar ta cikin soyayya da jayayya da iyaye akan soyayya wata zuciyar ta ce baki ga komai ba yanzu zaki fara rayuwa safa rayuwar aure ga ɗiya mace ba abu bace mai sauƙi babu abin da ya kai ta samun kalubale musamman wadda ba a gina ta tun farko akan alkibla da biyayyar mahaifi ba don shi Allah ya baiwa damar zaɓar wa diyarsa budurwa mijin aure. Ta bude ɗakin ta shiga ta kwanta daga kwancen da take ta mika hannu ta ɗauki remote ɗin AC akan side drawer ta ƙaro ƙarfin AC sannan ta lamshe ido ta faɗa duniyar tunani kala-kala. wayarta da ke gefe ta yi kara ta mika hannu ta ɗauka ta duba baƙuwar lamba ce bata san lambar ba kuma ƙa'idar ka'idar ta ba ta ɗaukar wayar da bata san kowaye ba sai da wayar ta ci kukanta ta ƙoshi safa bata ko kara bin ta kanta ba ta yi zurfi a tunanin abin da ya kamata ta yi wa rayuwarta tunda sauran ƙuruciyarta duniya gaba take ƙara yi kullum ba baya take yi ba duk wani burin rayuwa da ɗan adam ke nema babu wanda Allah bai bata ba menene ya rage mata a rayuwar duniyan nan banda aure da imam zai dawo tsayin wannan shekarun ya isa a ce ya dawo kowane irin fushi yake yi da ita kuwa idan ita ta yi masa laifi Me mami da dadi suka yi masa da zai nisance su har tsayin wannan lokaci, gara ta yi wa kanta fada ta haƙura da imam, ta kama ɗaya a cikin ɗimbin masoyanta ta yi aure, ta gina wa kanta rayuwa irin ta kowace ɗiya mace, wato rayuwar iyali mai albarka. Hakan ba yana nufin cewa ta daina son imam ba ne, amma gara ta wanke wa mami da hajiya mama zuciya haka ta yi aure ko ba dan komai ba sai don cikar mutunci da kimarta da kuma farin cikin mahaifiyarta da kakarta zuwa wannan lokacin wayarta ta yi ruri har ba adadi sai kuma ta jiyo alamar shigowar sako a kasalance ta ɗauka ta duba ki ɗauki waya ki ji mai zan ce miki rashin ɗaukar waya ba zai sa ba kuma ba zai hana ni yin kiran ba ta shiga mamakin wannan karfin hali ba ni na neme ka ba kai ka neme ni sannan ka ce za ka yi min gadara kawai ta kashe wayar gaba ɗaya ta yi kwanciyarta wannan ranar zungura ɗaki ta yi shi gashi tana fashin sallah babu abin da ke tayar da ita daga gado sai shiga ban ɗaki washe gari haka ta tashi sukuku mami ta rasa gane kan diyar tata gaba ɗaya ta birkice mata tana ta kuka tambayar duniya mami ta yi safa ta ki cewa komai addu'a kawai take yi ita ma Allah ya ɗauranta ta bi bayan dadi ta huta da azabar zuciya da nadama. A wannan lokacin babu wanda mami ta tuno sai dadi. Magana ɗaya mai sanyi zai gaya wa Safa ta warware daga ɓacin ranta. Ita ma sai ta saka kuka ta ce, Safa, mutuwa kike so ni ma na yi? ki na ɗaga min hankali idan baki ji tausayi na ba bai kamata ki ƙara min damuwa akan wacce nake ciki ba ta rashin imam cikin kuka ta ce ki haƙuri mami ni ma shi nake son gani mami na kasa son kowa mami shi kaɗai nake so ki taimake ni ki nemo min shi a yau har na fara yin tunanin yin aure sai kuma nake ganin idan na yi hakan ban kyautata masa ba zan ƙara tabbatar da cewa shi ne ba na so ɗin muddin na yi aure Idan ya dawo ya tadda ni a gidan auren, ta ci gaba da kuka sosai. Zuciyar mami ta karaya sosai, ta yarda al'amarin safa ba da wasa ba ne, watakila haƙƙi ne yake tambayar ta. Ta jawo ta a hankali ta rungume ta ta ce, da da akwai abin da zan yi a kan ganin imam da tuntuni na yi tun kafin ki farta. kina gani babu irin neman da dadi bai sa yi ba zancen dai ɗaya ne baya can babu wanda ya san inda ya koma ina so ki tana cewa imam ba yaro ba ne dukan abin da zai yi yana sane ba zai kai kansa ga halaka ba duk rantsi sannan babu sauran maganar aure a tsakanin ku ko da a ce ya dawo ki dawo cikin hankalinki ki san abin da kike ciki don haka ni kullum cikin mafarkin lafiya nake ganin sa so ki cire mamaren ki haka ki zaɓi mutum guda a cikin maneman ki ki aure ki huta ko don mu ma ma huta da surutun mutane akan rashin auren ku ke da shahida don Allah safa ki rufa min asiri ki yi aure ko na samu sauƙin zuciyata ta share fuska da mayafinta ta ci gaba da cewa kin ga shahida ta da miji da ke wata mai kirki ce sai a haɗa bikin ku a huta kuma ku huta mu ma mu huta ta rungume mahaifiyar tata ta ce mami insha Allah ina ji a jikina lokacin aure na ni ma ya zo a washe gari bata je ofis ba kwata-kwata bata ma je ba sai ranar laraba inda ta cimma yake jingim don ma waya hakan akwai dakta Garba yana taya ta. Abin farko da ta fara yi shine kunna wayarta a take kuma sakonni bila adadin suka so tuttuɗowa duk rabi daga wannan lambar ta gulo ne ba ta tsaya karantawa ba duk ta goge su don ta ɗauki mai wannan layin a ɗan rainin hankali kawai sannan ta sa wayarta a voicemail to amma kwakwafi irin na zuciya sai ta dame ta da son sanin wane ne wannan menene dalilinsa na wannan kiran haka da waɗannan sakonni ta bude fayil na farko da ke gabanta kenan aka turo kofar ofishinta babu sallama aka mai da kofar a hankali aka rufe bata dago ba don a zatanta patient din ce tana ci gaba da rubutunta ba tare da ta dago din ba ta ce have a seat please ta ci gaba da rubutunta tsayin mintuna biyu sannan ta dago don ta ji alamar patient din bai zauna ba a lokacin ne idanuwanta ya yi arba da patient ɗinta da ya yi mata karan tsaye a zuciya kwanaki biyu da suka wuce sanye ke da kaptan. na wani lallausan yadi farisal dogon bafulatani ne a idanuwansa siririn farin tabarau ne wanda ya ƙara kwarzanta kyawun halittarsa ya fiddo ilhamarsa bai kuma ɓoye ƙwayar idanuwansa ba waɗanda suka canja kala daga farare kal zuwa brown suke kuma cike tab da wani babban al'amari da bata hango iyakarsa ba ko ƙarshensa ta dan buɗe baki tana murmushi mai nuna sanayya ta kasa magana amma har cikin zuciyarta marmashi take yi sai kuma duka ya cika mata ido ya yi mata kwarjinin da ya sanya ta miƙewa tsaye alamar girmamawa irin ta bature sannan a hankali ta ce have a seat please bai zauna ɗin ba kalanta kawai yake da idanuwa na rai na rai kamar za su zubo da hawaye saboda maikonsu masu ɗauke da tension da rigingimu masu yawa to shikenan ta faɗa a sanyaye domin ya fara bata haushi wannan gadara da yawa take ko za ka ɗan matsa daga cikin kofa in duba patient na gaba nan ma shiru ai kuwa ta fusata ta miƙe ta ɗauki jakarta ta ture files ɗin a ranta ta ce gara na bar maka ofis ɗin tun baka shaƙe ni ba abin haushin a jikin kofar yake bai da alama ko niyyar matsawa sai dai ko in ƙarfi za ta sa ta janye shi To amma da wani karfan za ta tura in garmar mutum haka mai safar larabawan magrib sai suka tsaya gab da juna suna kallon kallo zuciyoyinsu na motsi suna maganganu masu girma da kwayar idanuwansu a yayin da gangar jikinsu ke nata aikin na tura sakonni cikin zuciya da kwakwalensu kowanne zuciya da gangar jikinsa abu ɗaya take gaya masa irin na ɗan uwansa cewa Wannan ne daidai da rayuwata ta bangarori da dama, body structure, behavior, ilimi da dukkan wani daidaito na rayuwa da kowane ɗan adam ke nema ga abokin rayuwa. Amma a zahiri lami ɗaya buɗe baki ya soma magana a hankali. Sai dai yadda yake maganar a ƙasaice kai ka ce ba shi yake farcin ba saboda leɓensa kawai ke motsi a hankali. Sunana Nasir Abdulkarim Lamido na kasance mutum mai naci da shanye wulakanci akan dukkan abin da zuciyata ke so. Don haka ba zan gaza komai a juriya cikin al'amarin ki ba. Na ce da kafiyata a ki ba za su taba gazawa ba. Na kira kin ki dagawa, na yi message kin ki replying. Dr. Safa Ki bani dama na gabatar miki da kaina, ina tsammanin cewa zan samu sauƙi idan na faɗa miki. Ko da ba zan samu karbuwa ba, kalmar ba mai wuyar faɗa ba ce a baki, amma mai girma ce a zuciya, ina son ki safa. Sai ta sun da kanta ƙasa, tana murmushi, ta gaza ɗagowa, ta haɗa ido da wanda yake kirayi kansa da nasar Lamido. Wani irin mutum ne mai kiɗa mazuciya da gigita ta. Ba ta da ja, ita ma ta afka tun daga farko. Me za ta yi? Me za ta ce? banda ta ba da kai bari ya hau musamman a wannan lokacin da take a bukace da sanyin aure ba wai bukatar gangar jiki kadai ba har ma da son faranta wa mami sai ga wani babban goro Allah ya kinkimo ya bata wanda bai taba zuwa cikin mafarkinta ba ko a tunaninta a daidai lokacin da take tsananin bukatar zuwan nasa idan bata amsa ba ai ya zama batalci ga ubangiji da ya dube ta ya turo mata shi don ta share wa mahaifiyarta hawaye again ta taimaki kanta ta rufawa rayuwarta da ƙuruciyarta asiri ta zamo cikakkiyar mutum mai daraja kamar 'yar uwarta imam watakila sai a salam idan suna da rabon komawa auren sa'isha aljanna Nasir ba ɓoyayye ba ne dukkan wani ɗan boko kuma ɗan Najeriya ya san da zamansa ya san da hoɓɓasarsa wajen yaƙi da mahandaman Najeriya a matsayinsa na shugaban EFCC mai kuma kujera a yanzu Bafulatanin Taraba ne mazaunin Abuja a halin yanzu. Dan kimanin shekaru arba'in, Nasir yana da wasu halaye da ke burge al'ummarsa da shi. Fadin gaskiya komai ɗacinta, rashin tsoro da magana ɗaya. Baya taɓa cewa eh ya dawo ya ce a'a. ga farin farin da haba-haba da jama'a fara'a da san addini waɗannan su ne halayensa da ke bayyane na boyan kam masu kyau ne ko ba masu kyau bane sai ka zauna da shi za ka san hakan Allah kaɗai ya san halin bayansa na zahiri da kuma na baɗi ne. Duk da haka an ce shaidar mutum na da alaka da shaidar makusantansa. To dukan wani wanda yake tare da Lamido ya tabbatar da kyawawan halayensa, dukan wani wanda ya san Lamido Nasir alherinsa ne a bakinsa. Ya yi dukan karatunsa ne a jami'ar Legas a kan tattalin arzikin ƙasa. Shaida matar Sadija auren gida ne kuma aure ne na soyayya domin tun suna yara ake cewa a dangi Dija matar Lamido ce. Shi kuma sai ya girma da wannan furici tun tana ƙarama yake hidima da ita yana son Dija sosai. Sai dai tana da naƙasin da har yau baya yi mata kallon cikakkiyar mata a gare shi. Wadda zai ɗauka a matsayin uwar iyalinsa har ƙarshen rayuwarsa, ba wai ba ta da kyau ba ne, Dija kyakkyawar bafulatanar taraba ce, kuma wayayyar Legas ƙinƙisar Abuja, kuma ƙawa ga manyan mata. To, amma fa ko kwalin sakandare dija ba ta da shi yayi yayi ta koma makaranta taki kwata-kwata dija allah bai sanya mata son karatun boko ba a ta babu abin da ya kai shi wahala don me ake yin sa ba don a yi aiki a samu kuɗi ba to kuɗi allah ya ba wa mijinta ya ishe su tunda ta iya karatu da rubutu don haka ne fa har yau a idan nasir dija ba ta cika mace ba ko taro baya shiga da ita balle ta wakilce shi a wasu tarurrukan babu turancin kirki a bakinta sai tsince-tsincen burakan ɗin Legas inda suka fara zama tun farkon aurensu. A lokacin yana koyar da tsimi da tanadi a jami'ar Legas inda ya yi karatu kenan. Balle ya shiga da ita wani taro a matsayin uwar gidansa. Duk da haka yana santa sosai don mahaifiyarsa tana santa, sannan tana hidimta wa 'ya'yansa ba ta da rowa ba ta da kyashi. sai dai a abarta da kishi ko kallon kilami da yayi sai ta fassara shi da wata manufa to akan suke har yanzu yaransu guda biyu fahad da kuma faik mahaifiyarsa ya ya ce ga mahaifiyarta lamido ya yi aiki da dama a taraba bayan ya bar lakcar na lasu waɗanda sakamakonsa na first class ne yasa suka rike shi a matsayin opportunities flow ya bar lasu ya dawo jihar taraba da kwalayensa guda uku digiri masta digiri da kuma na kololuwa lamido ya yi aiki kala-kala a taraba a bankuna da kamfanoni da dama daga baya ya koma aiki da federal inland revenue services daga nan ne aka zaɓe su susu goma a gwamnatin marigayi umaru musa raduwa aka ba su mukamai daban-daban inda ya tashi da kujerar shugaban efcc Lami da Nasir ɗan dangi ne gaba da baya. Gidansu babban gida ne a jihar Taraba, gidan da ya samu shaidar tarbiyya da riko da addini ga yaransu da manyansu. Mahaifinsu Malam Abdulkarim Bafulatanin Numan ne wanda kasuwancin fata ne ya kawo shi Taraba har ta zame masa mazauni shaida mai ɗakin ɗakinsa Hajiya Nadiya. Wadda ta kasance basudaniya ta asali amma mazauniyar Najeriya. irin waɗanda kakanninsu suka zo da su tun suna ƙanana domin kasuwanci ko gudun hijira lokacin yakin dafur saka zama zaunannin Najeriya. Sai dai za ka yi mamaki idan ka ji cewa cikin iyalin Malam Abdulkarim so bakwai Nasir ne kadai ya yi zazzarfin ilimin boko shine babba sai mai bin talatu tun tana shekaru sha biyar Malam Abdulkarim ya yi mata aure a Yola tana can da 'ya'yanta rututu sai mai bi mata Idris iyakarsa sakandare ya tubure ya kama harkar ɗinki sai Abubakar Ishaq da kuma Aliyu su ne suka ɗan tabuka Abubakar ya yi NCE ya fara koyarwa a wata makarantar sakandare isaac da aliyu kuma suna da diploma suna aiki ne a local government autar sinasar mace ce mai suna zahara'u ko aurar da ita ma ba a yi ba halin da ake ciki yanzu malam abdulkarim girma ya cin masa zaune yake a gida yana koyar da 'ya'ya da jikokinsa da ƙwar'ani baya komai baya zuwa ko ina duk nauyin gidan da na 'ya'yan gidan yana kan ɗaɗaya kwal tamkar da dubu wato nasir inda duka girma a gidan yaya lami da kawai zaka ji a bakin kowa musamman idan ana maganar kuɗi za ka ji ana bar yaya lamiɗa ya zo shirin kuma bai taɓa nuna gajiyawarsa ba kullum ba su yake yi haka kullum ƙara musu yake yi wani alkawarin Allah ne mai kyautatawa iyaye da 'yan uwansa ba zai taɓa yin talauci a rayuwarsa ba sai kuma ya dace da mace mai son yan uwa da ta yashi sabgar zumunci wato dija yar shekaru talatin gajeriya siririya mai jikin fulanin asali farasal to amma yau ga nasir ya gigice kan diyar mami baka doguwa mara rama mai ingantaccen ilimi yadda yake so kuma ga alama yana neman yin nasara idan aka yi la'akari da zaratan maza bila adadin da ya kasa a kan malamar kiwon lafiyar haƙorin zuciyoyinsu sun yi amanna da juna cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sun yarda cewa za su zauna cikin inuwar aure su tare a ranar alkiyama ƙarƙashin inuwar al'arshin ubangiji a matsayin ma'aurata mai sauraro to bari mu bisa a hankali mu ga yadda za ta kaya a ranar dai bata iya bashi amsar komai ba sai shi ma bai takura da cewar sai an ba shi amsa ba juyawa kawai yayi ya fita ya ce ina barki lafiya tare da rufo mata kofar ofishin nata a hankali escort ɗinsa da ya baro a bakin kofar shigowa suka mara masa baya cikin sassarfar su ya bar ta tsaya a daskare. ko kafa ta kasa cirawa bafulatanin ya sukurkuta ta da yawa ya tafi da imaninta gaba ɗaya har ta soma cewa a cikin ranta anya ba surkullansa na fulani ya yi min ba safa ta manta cewa mami ma bafulatana ce Kasancewarta da bakar fata baya nufin ita ma ba ta da jinin Fulani a jikinta. A daren ma da ya kira wayar kasa dauka ta yi, shi kuma ya so ya sanar da ita cewa ya sauka lafiya. Tunda ta ki ɗagawa sai ya yi mata sako Wannan karan kam da rawar jiki ta duba ta ga sakon kamar haka, just to say good night. ta yi murmushi sannan ta mayar masa da cewa have a nice sleep sai ya kara turo mata da cewa with you in mind Bayan ta ga sakon da ya kara turo mata ne ta yi murmushi ta ce yes of course sai ya yi murmushi irin wanda bai taba yi a rayuwarsa ba. Da safe da kuzari ta yi shirin aiki mami na kallon sauyuka da dama a tare da ita tana walwala tana kuzari amma tunda ba a sa ta a cikin lamarin ba sai ta yi shiru. Shahida ce ta ce mami ko dai Hassana ta yi waya da ya imam ne mami ta ce ya bana jin hakan. Bai kira ni ba ya kira ta bayan fushi yake yi da ita Ita dai Safa tuni ta tsufa a ofis ayyukan da ta tara tsayin sati guda so ta afkawa har ta ci karfansu don haka karfe hudu daidai ta koma gida don kafin ta yi fakin motar a inda ta saba ta fahimci su marwa na gidan don ta ga motar zahardin tun kan ta shiga falon take kwala kira dadi dadi da gudu kuwa yaron ya taho ya tare ta ya rangume ta marwa na zaune turis a cikin kujera da tirtsetsen cikinta kallo ɗaya safa ta yi mata ba ta san lokacin da ta kyalkyale da dariya ba marwa ta zama kamar alkubus domin dai jikin Marwa baya ɗaukar family planning ta makala robar rufe bakin mahaifa tuntuni ba ta tashi ankara da cikin jikinta ba sai da ya yi watanni hudu a jikinta har yau safa ba ta iya haɗa ido da zahardin yadda ya kamata don haka gaisawa kawai suka yi ta wuce ɗakin ta rike da dadi ta cire lab ɗinta ta buɗe fridge ɗinta na gefen gado ta fiddo chocolate ɗin da take adanawa musamman saboda shi suka hau shan su, yana ta yi mata hirar sabbin abokansa na Abuja inda suka koma da zama. Mami ta shigo ta soma faɗa kuna nan ba kuna shan zaƙin naku ni ban taɓa ganin shashashar likitan haƙori irin wannan ba kina hanawa amma ke kina yi dubi yadda haƙoran yaran nan suka ciccinye saboda zaƙi amma maimakon ki hana ke kike bayarwa da kanki. Ta yi dariya ta ce mami da ya yi famfara fashe kenan duk zubewa za su mami ta ce tun kan a haifi uwar mai sabulu balbela take da farinta tun kafin ki zama likitar hakori na san wannan ta mika wa dadi hannu bana lawoyin nan tun ban zuba maka rankwashe a katon kan nan naka ba Dadi ya ce, Zan fasa keki, zan sake ki mami. Gaba ɗaya su ba su san lokacin da suka yi dariya ba. Mami ta ce, Yo ka sake nan mana, ce kake bani ko sha ko kuwa sutura ko na cefa ne ba bani kake yi ba. Ya ce, Sai kin yi kwalliya zan baki. Mami sai ta kama baki kawai, wayan da ake cewa dadi ya yi ba ta zace ya kai haka ba. Gaba su suka yi falo ana hira har da hajiya mama inda zahardin ke gaya musu sun ɗau hutun ƙarshen shekara ne za su wuce Zariya gobe. Jibu za su je rigar arɗo garin sayin na binta. Idan sun dawo kuma za su wuce Paris su ƙarasa hutun a can har sai Marwa ta haihu. A nan suka kwana, Safa da Marwa a gado ɗaya suke suna hirarrakin da suka shafe su. Kan dadi ƙarami na cinyoyin Safa tana shafawa a hankali, wanda tun da ya gama shan ice cream ɗin da ta bashi barci ya ɗauke shi. Marwa na ganin wayar safa na ta ruri amma idan ta ga mai kiran sai ta mayar ta aje don haka ta mace ta wayar na sake fara kuka ta yi ta ɗauka sai ta ga suna lamido Kafin Safa ta kwace ta amsa da ingantacciyar sallama. Daga can bangaren Nasir murya tausashe ce, "Na roƙe ki kada ki kashe min waya Dr. Safa, ya kike so na yi da raina ne, idan jan aji ne hakan wallahi na janyo, idan kunya ce kuma to wallahi ba na santa." Dariya ce ta kama Marwa, ta toshe baki sannan ta ce, "Dan baka san yadda na kasa barci ba ne saboda tunaninka, ko barci na yi mafarkinka nake yi, zuciya ta kai kaɗai ta amincewa, ina da yin shawara ne ka yi haƙuri ka ƙara min lokaci. Safa ta kai mata duka ta fasgewar tana cewa ke kam an yi muguwa kin zubar min da mutunci ga mutumin da baki san kowa ne ba ta faɗa cikin halin dafe kai da hannuwa bibbiyu marwa dai dariya take yi ta ce kowa ne wannan izaloki guy tun da har aka yi seven sa ni kam ina bayansa what a nice voice safa dai dan haushi ta tanka mata ba tana har hada kalaman da za ta yi masa rantsuwa da su kan ba ita ce ta amsa masa waya ba don haka baran-baran suka kwanta hirar ba ta kare yadda aka faro ta a cikin jin daɗi da annashuwa ba Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. Ka biyo mu a shiri na gaba. Ka biyo mu